يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 bayan haka ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna a 27 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1437 wanda hakan ya yi daidai da bakwai ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha shida amma a jerin shekarun girigori kamar kowace alhamis gashi allah ya sake haɗa mu a wannan majalisi cikin masallacin masjidun rahma da ke nan cikin garin bauchi don ci gaba da karatu cikin littafin bugiyatul mushtaqi fi sharhi risalati sheikh islam ibn taimiyata ila ahli iraq wallafar malami na abu abdurrahman a doktor muhammad sani umar musa rijiyar lemo hafizahullahu wa ra'a wa askadahullahu fasiha jannati yan uwana wannan karatuna mu shine karatuna talatin da ɗaya. idan ba ku manta ba satin da ya gabata mun tattauna ne ɗungulungun kan yadda aka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib kun ji yadda hakikanin labarin ya faru waɗanda suka gayyace shi da sunan suna son sa su ne kuma suka juya masa baya suka yi masa watsiyar dila su ne ma suka shigo rundunar da ta kashe hussein ibn ali ibn abi talib shi yasa kullum yake aibata su da cewa sun tozarta shi sun masa watsiyar dila sun watse sun bar shi sun ci amanarsa yau karatun namu zai tashi kan wata gaba ce cewa wannan kisa da aka yi masa bisa hakikanin kisan abu ne mai ciwo abu ne wanda musulmi duk lokacin da ya zo karantawa ba zai ji daɗi ba abu ne wanda da son samu ne da haka bai fara tarihin musulunci ba waɗanda suka yi wannan aiki kuma har abadin abada sun rigaya sun jawo wa kansu la'ana da tsinuwa da aibatawa a wurin musulmai domin yan uwana waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kula da su maimakon ma in ba a yi musu abin da ya kamata ba amma a samu wasu matsiyata kuma su kashe su ba ƙida ba ce ba ta ahalus suna yin farin ciki ko gwada jin daɗi dan an kashe wani ma balle jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai dai kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rasu musulmai hakuri suka yi hakan nan ma kowa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba wani wanda zaka ce wai dan ya rasu yau dole a yi wato doke-doke a yi buge-buge a jiwa jiki ciwo ana dukan kai ana ihu ana sowa wannan ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya abin gaskatawa sheikh islam ibn taimiyya yau zai yi mana wata matashiya ne matashiya akan cewa wannan kisa da aka yi wa al-hussein ibn ali ibn abi talib ƙara darajarsa ta ɗaga darajarsa ne ta ƙara ɗaguwa maimakon a ce ya wulaƙanta ko ya ci baya sai ya ce wa ƙadarawar imamu ahmadu wa gairuhu an fatimata bintil husaini rahimahallahu ta'ala wa ƙarƙanat shahidat masara abiha an abiha al-husain ibn ali radiyallahu anhum an jaddihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجر أجره يوم أصيب بها حديث إمام أحمد دوننسا سكر ويتشي دقى فاطمة بنت الحسين الله شكرا متى أمنشي وقد كانت qad shahidat masra abiha wannan fatima yar husaini ne yar husaini ibn ali ibn abi matan da suka bishi ba a kashe su ba namiji ɗaya da ya saura shine wa ali ibn husain zainul abidina ita wannan fatima tana nan aka kashe babanta kuma gabanin wannan lokaci ta rawaici hadisi daga baban nata an abi al-husain radiyallahu anhum daga al-hussein ali allah shi kara masa yadda an jaddihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji kakansa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma rajulin yusabu bi musibatin fa yadhkuru musibatahu wa in qadimat babu wani cikin mutane da allah zai jarrabe shi da wata musiba ya yi haƙuri. kuma ya sake tuna wannan musibar ta sake dawo masa a tunaninsa komai tsufanta komai jimawarta fayuhdisu laha istirja'an da ya sake tunawa sai ya sake yin istirja'i isa sake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa atahu Allahu min al-ajri mithla ajrihi yawma usiba biha sai Allah ya ba shi lada sai Allah ya ba shi lada kamar ladan da aka ba shi ranar da wannan musiba ta kaga wannan ke gwada mana musibar sau ɗaya za ta faru amma ladan da za a baka sakamakon istirja'i na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sau ɗaya bane ba ba sau biyu bane ba faqad al'imallahu an anna misla hadhihi musibatal azima Allah maɗaukakin sarki yana sana cewa irin wannan musiba mai girma sayatajaddadu dhikruha ma'a taqadumil ahdi za a ci gaba da ambato ta da maimaita ta duk da tsawon lokaci kuwa da za a ɗauka wato ko da a ce wani abu ne ya same ka sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kai da abun ya maka ciwo da mutumin da abin yasa ya shafa kai tsaye duk za a ba kula da fakana min mahasin islam yana daga cikin kyawu da kayan musulunci an rawa hadal hadisa sahibul musibati wal musabu bihi awwala sai ya zamto ma'abocin wannan musiba da ta fara shafa wanda ta shafa kai tsaye shi rawaito wannan hadisi wanda kuma duk da cewa wannan musifa ta shafi kowane musulmi in ya tuna baya jin daɗi amma almusabu bihi awwala wanda aka fara shafa wanda ta fara shafa wanda ya fara jin raɗinta shi ne wanda aka shi ko sai zamto cewa ikon Allah shi ya lauci wannan hadisi malam ce wala raiba babu shakka anna dhalika innama fa'alahu Allah karamata lil Husaini radiyallahu anhu wannan shahada Allah maɗaukakin sarki ya samar da ita ne wa Hussein don ta zamto ƙarin daraja da karama gare shi idan an kashe mutum a gurin yaƙi ko eh, shin ci ba ko ci gaba yi ai an kyale mu da wahala ne in shi ya yi Allah shi lagwada da romo da kuma daɗi da aljanna ke fuskanta wa rif'an li darajatihi wa manzilatihi inda Allah kuma daga darajarsa ne da matsayinsa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ko wani malami aka kashe sai ka ga wato kisan ƙara daga masa daraja da martaba yayi ba wai mai da shi ba yayi ba in ma da awa ce sai ka ga a lokacin da awarsa ke hauhawa abun ke ƙara bunƙasa wani ya ce min shi bai taɓa jin wa'azin malam jafar ba sai bayan rasuwarsa yanda labarin rasuwarsa ta bazu ya sa ya nemi kaset ɗin malam jafar ɗin yake so ya ji wato abin da ke faɗa wa tablighan lahu manazila shuhada Allah ya yi masa haka ne saboda ya ɗaga matsayinsa ya kai shi martaba irin ta shahidai wa ilhaqan lahu bi ahli baitihi alladhina ibtulu bi asnafil bala Allah ya yi masa haka ne saboda Allah ya sadar da shi da sauran iyalan gidan manzon Allah da aka jarrabe su da bala'i daban-daban jarrabawa a hakikanin karkaran kanta ai ba shi baya bane ba ko mai yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda Allah ke nufin sa da alheri sai Allah ya ringa jarraba su a rayuwa ya jarrabe ka cikin dukiyarka ko ya jarrabe ka cikin iyalinka ha kawai Allah ya turo maka wata a cikin iyalanka ta hana ka jin daɗi in ya ga dama ya jarrabe ka a cikin iyayenka in ya ga dama ya jarrabe ka da mutanen da kake amfanar da su kana nema musu alheri su kuma suna maka sharri amma bambancin jarrabawa da ukuba jarrabawa wani lokaci takan dan dagu a dan samu sarari wani lokaci kuma takan dawo amma ukuba shine abin da za a baka shi permanently wannan kuma galibi baya samun mutane sai waɗanda suka yi laifi amma wanda yake Allah ke so ya daga darajarsa ne shi zai ringa yi amma na daga masa Allah Madaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'ani cewa akan saukar da musiba da jarrabawa ne wa mutane dan a tantance waɗanda sun kai imani da gaskiya da kuma waɗanda imaninsu a baki ne أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب التي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة شن كنا تمانا ذاك الجنة أبقس أبلس walamma ya'tikum mathalul lazina khalaw min qablikum irin abin da ya shafi waɗanda suka gabace ku ku ba zai shafe ku ba su masatumul ba'sa wa barra wato abubuwa na bacin hankali bacin rai da tashin hankali da bakin ciki da cutarwa ya shafe su wa zulzulu an girgiza imaninsu domin girgiza imaninka a kawo maka wani abin da zai girgiza imaninka kaji ji ka rude ba alama ce ta cewa Allah ba ya san ka ba tunda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa a gazotul ahzab an girgiza imanin sahabbai wa zulzilu zilzalan shadida an girgiza imanin su girgizawa mai tsanani hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata rasulullah har wasu daga cikin waɗanda sun kai imani da manzo za su ce wai kan nasarar Allah nan yaushe za ta zo ne sai Allah ce ala inna nasarallahi qarib guri yayi guri mai imani wanda an tabbatar masa da imani amma dole ya damuwa ta saka shi har shi ma yana tambaya irin ta jahili cewa mata nasarullah sai Allah ce ala inna nasarallahi qarib am hasibtum me an tutu ahasibtum ah ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ce a hasiban nas mutane sun yi tsammanin cewa an yi turaku za a kyale su dan sun ce sun yi imani wa hum la yuftaruna ba za a jarrabe su ba ba haka sunar Allah take ba wa fatan fatanna alladhina min qablihim mun jarrabi waɗanda sun ka zo gabanin su Allah yakan yi jarraba ne wala ya alamanna Allahu allazina sadaku don Allah ya san dawa dawa suka yi imani da gaske wala ya alamanna alkazibin wane ne kuma waɗanda a baki suke faɗin cewa sun yi imani ɗan uwana ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa ku yi haƙuri waɗanda suka gabace ku sun kasance wato akan kirawo ɗaya daga cikinsu a sa zarto a raba shi biyu dan dai kawai ya yi iman da Allah amma wannan baya sa shi ya juya da baya qutila ashabul an annari zatul uqud idhum alaiha qu'ud kaga imani suka yi amma saboda sarkin ya ga sun masa tawaye sai ya tara gumaguman wuta ai aka haƙa rami aka haɗa gumaguman wuta duk wanda ya ce ya bai fasa imaninsa bai fada ciki ko a jefa ciki da ƙarfin tsiya yan uwana saboda haka ita musiba ah, takan zo ne ta kankare wa mutum laifukansa ta kuma ƙara ɗaga darajarsa ma min musibatin tusibul muslima illa kafar Allah biha an hatta shaukatun shakuha ba wata musiba da za ta samu mutum musulmi sai Allah ya kankare masa kurakuransa sakamakon wannan musiba hatta shaukatun shakuha ko da kuwa ƙayar da za ta soke ka to wannan raɗaɗɗin ciwon da ka ji sai Allah ya kankare maka wani kurakuranka da ka yi a wani lokaci a rayuwarka malam ya ce saboda haka iyalan gidan manzon Allah sallallahu da manzon Allah sallallahu karan kansa ya gabu da jarrabawa domin dama ya zo a cikin hadisi ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal amsal waɗanda Allah ya fi jarrabawa babu kamar annabawa wa ayyuba إذ نادى ربه أني مسني المي ضر وأنت أرحم الراحمين قل يا يقولي النبي الله أيوبا ramzi ne misali ne na irin wahalar da bayan Allah ke shiga manzo Allah sallallahu alaihi ce wanda yafi kowa imani wanda yafi kowa shiga jarrabawa sai kuma gwargwadon imanin ka gwargwadon jarrabawa na zaka dinga samu walam yakun al-hasan wal حصل لهما من الابتلاء ما حصل لجدهما ولأمهما وعمهما malam yace da Hassan da Hussein ba su gamu da jarrabawa da wulakantawa da cutarwa ilin wacce kakansu ya gamu da ita ba waye kenan in wanda da ka shiga wani abu ne zai sa a zo a kashe ka da sauki ko shi wanda aka kashe shi ba kisa lokaci da yake ba amma a barka da mutane suna cutar da kai suna wulakanta ka kana cikinsu wannan ba karamin jarrabawa ba ce ba wana kun ga manzon Allah sallallahu duk da ke cewa shi ba a kashe shi kamar yadda wasu daga cikin waɗanda suka gabata suka kashe annabawansu ba amma dai manzon Allah sallallahu ba irin abin da ba faɗa masa ba na magana ta cutarwa an ce masa shi boka ne aka ce masa mai sihiri ne aka ce ku rabu da shi kawai mawaƙi ne bai sabon da ke faɗa ba wasu suka ce mahaukaci ne wasu suka ce ku rabu da shi ba Allah ne turo shi ba yan wani a ce maka mahaukaci shi ne kololuwar abin da za a fada maka na me na wulakantawa a ce maka wani kai ai wani dabba ne mahaukaci ne an fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri kuma waɗanda suka fara ɗin haka dai suka ci gaba da mai zama har sun je can za su gamu da Allah wa umri lahum inna kaidi kada ka ɗauka cewa dan wani ya zage ku a masallacin ku ko ya ci zarafin ku ko ya dan maka dan wata aba yar ka dan ka dauka cewa malaika zai sako daga sama ko ya gama da shi in Allah ya ga dama sai ya gama da shi amma dai wanda Allah madaukakin sarki yake cewa yana yin talalawa azzalimi har yi masa kamu irin kamun da ba zai iya kwacewa ba wali ma mahaifiyar kaga manzo Allah magana ta kuma aiki kaga an sa masa takunkumi mai karya tattalin mai arziki lokacin da aka yi haka da manzon Allah da mahaifiyar su Hassan da Hussein Fatima sun shiga cikin wannan mai wannan wahala da takunkumin karya tattalin arziki da aka saka musu wanda ya kai har sai da sahabbai suna cin ganye suna cin tolosan dabba wale ammihi ma bafansu abbas ibn abdulmuttalibi shi ma yana ya gamu shi ko da shi bai gamu da bai shiga wannan bai gamu da shi lokacin bai musulunta ba amma saboda ana wulakanta su manzon Allah shi ma sai ce ya shiga cikin waɗanda za a sa masa takunkumin karya tattalin arzikin shi ya sawa kansa da kansa kun san Abbas duk da yake cewa lokacin mai musulunta ba amma yana kishin manzon Allah baya so ya ga an taba ko an ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga dai manzon Allah sallah yake yi sallah yake yi sallah yake yi sallallahu alaihi wasallam amma aka zo da mahaifar dabba aka jibga masa abu a baya iyakar abin da za ku ce an muku manya-manya yan izalan farko ko ku ce an muku waka kuna ji ana cewa ɗan izala me mugun bawa jakin banza me la'ananne amma wa zai mare ka haka wadanka ɗan izala ne ha kawai na'am in kuna wazi za a jefe ku amma ji wanda suke jiban a lokaci guda suna jiban suna kuma gudu saboda sun san ko a wancan lokaci doka ba za ta me ba ba za ta basu ba saboda tsarin kasar akwai right of religion kowa zai yi addinin da yake so sai dai ko alabaka da matarka ko wannan ka an gamu da shi ko dai wasu yan jarrabawa amma jarrabawa ta kai ne da za a zuba maka kashi ko za a zuba maka fitsari ko a ce maka mahaukaci ne kai a ce gwamnati ba za ta yi ci gaba da alaka da kai ba a matsayin ma'aikacinta saboda an gano kai mahaukaci ne a kasuwa kana kuna ci gaba da me da kasuwancinku direbobi daga cikinku suna ci gaba da me tukinsu kowane na gaba da harkarsa sai dai kawai tsangwama irin ta baki li annahuma wulida fi izzil islam saboda hasan da Hussein an haife su ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya kaura zuwa Madina a lokacin ko musulunci ya bunƙasa musulunci yana cikin ƙarfi da alfarmarsa sadaka kaga duk abin da su manzon Allah suka gamu da shi na wahala a maka su ba san an yi ba wa tarabbaya fi hujuril mu'minina sun kuma tashi a tsakanin muminai fatan Allahu ni'matahu alaihima bi shahada to su da basu gamu da wancan wahalar waccar wahalar ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wata tasu eh, ni'imar ta jarrabawar dan su ba imanin su zanto cikakke sai Allah madaukakin sarki ya yi musu ni'ima da shahada ahaduhuma masmuma ɗaya daga cikinsu ya mutu ta hanyar sanmu wal akharu maktula ɗayan kuma ya mutu ta hanyar maktulan an kashe shi idan kuka bi malan ƙasa can za ku ga ya kawo mana ruwaya daga ibnu abisheba cikin musannaf da ibnu sa'ad cikin tabaqat da hakim cikin mustadrak da ibnu asakir cikin tarihu dimashq ta hanyar awon daga umair bin ishaq yace dakhaltu ana wa rajulun ala al-hasan ibn ali na'uduhu ya ce ni da wani mutumi mun shiga gurin hassan ibn ali ibn abi talib dan uwan husaini kenan lokacin da ba shi da lafiya dan mu gaida shi faja'ala ya kulu lizalikan rajul sai na ji yana cewa wannan mutumin da muka shiga tare salni qabla allah tasalni tambaye ni dama ce gare ka gabanin ba za ka iya samun damar da za ka tambaye ni ba kala sai ya ce masa ma uridu an as'alaka shay'an ya ce gaskiya ni ba wata tambaya da ta zo mini wanda nake so ne maka yu'afika Allah in ina da wata damuwa a duniyan nan babu wani abin da zan maka ka bar maka addu'ar Allah ya baka lafiya qala yace fa qama sai shi al ibn Ali ibn Abi Talib mara lafiyan kenan ya tashi fa dakhala sai ya shiga bayan gida toilet thumma kharaja ilaina sai ya fito zuwa gare mu qala sai ya ce musu ma kharajtu ilaikum hatta lafastu ta'ifatan min kabidi yace ban fito nan ba bayan shiga ta nan da na shiga sirri ne aman jini aman jinin da haida ya sa na na na na na amar na na yi aman wani bangare na me na zuciyata alkabir shine abin hantar hantata domin kasan dama ta hanta ai jini ce ko saboda haka ma'ana yi aman jini jinin ma har ya yi wato aman da abin mene daskararre daskararre kai daskararren me jini ce ha bi hadha al'ud ce kaga wannan sanin da ke hannu haka na gana kwabar da shi na saka shi ina mai ina dan taba abin da na amar din walakar suƙitu sun mamiraran ya ce an man sanmu ba sau ɗaya ba sau biyu ba wanda zai ce to wasu wasu kama sanmu za mu zo mu ji magana daga baya ma she'un ashaddu min hadhihi al-marra yace amma duk sammun da aka bin ba wani wanda ya fi tsanani kamar na yanzu qala ce fa gadawna alaihi min al-ghadi fa idha huwa fi as-suq yace washe gari da muka zo sai mu ga jikin nasu ya dan yi sauki ba mu ma same shi ba a kasuwa ba ka same shi kaga yana neman abincinsa dan gidan manzon jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ce waja al-husainu faja'ala inda ra'sihi fa qala yace sai washe gari naga husaini ya zo ko sai na ganshi a daidai kansa yana cewa ya akhi man sahibuka sai yake ce dan uwa na faɗa min ni wane ne ya maka mun nan ne kam qala sai ce masa turidu qatlahu kana so in na faɗa maka kaje ka kashe shi ko kala sai ce na'am eh kala sai ce la'in kana ladhi zunnu lallahu ashaddu niqma yace idan mutumin da nake tsammanin shi yamin din shi yamin to azabar da Allah zai masa ta tsanani sama da duk wacce za masa wa in kana bari'an idan kuma kubatacce ne tsammani nake ba da tabbashi ba shi yayi ba fa ma uhibbu an yuqtala bari' ba na so ni a kashe wani wanda yake kubutacce bai aikata komai ba wanda bai yi laifi ba a dauki laifi a ɗora masa a cutar da shi da laifin da bai yi ba kunga nan gurin yana gwada amma sammu ba shi aka fara yi wa sammu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi masa sammu ko ba masa ba ba yahudiya ba ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sammu ba tarihi bai iya tantance cewa waye mu ba akwai ruwayoyin karya waɗanda 'yan shiya suke yawo da ita cewa wanda ya masa sammu shine mu'awiya mu'awiya ibnu abi sufyan amma yan wani hankali zai bayar cewa mu'awiya ne masa shin wane ne ya ƙara martaba da ɗaukaka da zaman lafiya a mulkin mu'awiya kamarsa shi hassan ba ba shi aka yi wa baya a kuhu bayan rasuwar sayyidina ali ibn abi talib ba shi kuma sai ya ga gaba ɗaya bari ya zo ya mika jagorancin wa mu'awiya duk kowa ma ya mai ya huta ya huta dan kan musulmai su to yanzu wanda ya ɗauki muɗumin mulkin ya miƙa maka shin don Allah shi barazana ne gare ka wanda zai saka a ce ya kashe shi kaga tunani na hankali in ma da a ce ruwayar ta dama dama ce balle ya ruwayar ƙarya ce da sai ka ce wannan hankali ba zai ɗauka ba ko ba haka ba kuma Ah, banda wannan banda wannan ma ko abu ne wanda yake a ɓoye ba wanda ya san wanda ya masammu sai me sai Allah domin misali in an maka sammu ba ka da tabbacin wanda ya maka sammu in dai ba shi ne ya buɗe baki ya ce ni ne ma wa na sammu ba ko ka tabbaci sai dai tsammani sai dai zato sadaka to ba mu'awiya ne ce shi ya san mu ba ba hasan ne ce shi ya ba ya ce ga wanda ya masa mu ba waye masa mu wasu kuma sun ce wacce ta masa mu ita ne ja'ada bintu ash'ath bin qais wai wata ja'ada matarsa ce cewa wai matarsa ne ta masa me ta masa sammu tana ta yi masa sammu ne saboda wai sun yi alkawari da mu'awiya cewa bayan rasuwanta bayan rasuwansu zai me zai aure ta na'am dan ya aure ta to ita wannan jada din wani irin falala ne a duniya bata samu ba farko babanta shine shugaban kabilar kinda wacce babbar kabilar daga cikin kabilar larabawa ya aishi ta falla kadai a ce daga gidan salautar take balle babanta ne kai tsaye sarkin sannan na biyu kuma tana auren jikan manzon Allah wani irin falla take nema a duniya ba wannan ba me zai ta kashe mijinta kuma wa ya ce maka ko wani rigima tsakanin su da ita Allah shi ya bar abin da ke boye wasu ma suke cewa wayan da ya masa mu ya mutu shine yazidu yazid dan me dan muawiya to shi gaba da yazid lokacin shi ma bai bai ma san cewa shine sarkin ba bai ma san halin da yake ciki ba dai sai an kakaba masa an kakaba masa an ce shine ya kashe me ya kashe su duka su biyu da Hassan da me da Hussein din dan da ya masa ƙarya ko ka san makiyinka saboda haka wal akhir li anna Allah indahu من المنازل العالية في دار كرامته ما لا ينالها إلا أهل البلاء الله يا مسا haka ne saboda ya daga darajarsa da martabarsa saboda Allah yana da wasu matsayi wanda ke tare da shi wasu matsayi na Allah wanda ke ba da shi ba da su wa bayansa a ranar gobe ƙiyama irin matsayin da ba mai samu sai waɗanda suka shiga jarrabawa daban-daban kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wa qarsu ila ayyun nasi ashaddu bala a da aka tambaye shi wata rana su wa ne ne suka fi kowa ba sa me shiga jarrabawa da bala'i qala sai ce al babu kamar annabawa cikinsu akwai ko waɗanda aka kashe kamar annabi zakariya alaihi salatu wassalam akwai wanda Allah ya dora wa mai rashin lafiya kamar annabi ayyuba alaihi salatu wassalam cikin su akwai wanda shiga jarrabawa kala kala kamar annabi musa alaihi yana fama da fir'auna yana fama da me da banu isra'ila cikin su akwai wanda shiga jarrabawa mabiyansa su ne kuma suke hada masa baki kamar annabi isa alaihi salatu domin kun ga <clears throat> lokacin da sarkin yahudawa ya ji labarin cewa da'awar annabi isa ta fara yaduwa sai ya yi kokari da a kamo shi don a kashe shi kuwa ma ya huta sun nemi sai annabi isa alaihissalatu suka rasa sai ɗaya daga cikin mabiyansa mai suna yahuda shi ya zo da asiri cewa suna makala a guri kaza kaga sai allah jarrabe shi kuma da mutum mabiyansa aka zo aka kama su amma sai Allah ya kaddara da suka zo kama su sai Allah ya canja fuskar annabi isan ko sai ya dora wa mai shi yahudan da ya ce da ya kawo gulma sai zan cewa shi aka tsire ba mai ba ba annabi sa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum kawai kamanta musu wani aka yi wa aka aka mai aka kamanta musu wannan mutumin da ya hada gulawa da ya yi gulman cewa ga inda suke amma abin mamaki sai ga idan ka tambayi kiristoci waye suka fi daraja a cikin addininsu bayan annabi isa sai su ce maka almajiransa ko duk da cewa cikin almajiran nasa aka samu wani ya ci amanarsa amma su ce waɗanda ba su ci amanar nasa ba irin su yohana barnaba ko ishaya markus su ne manya-manyan almajiran annabi isa surorin bible ma da sunan su aka yi masu take kowa da abin da yake jin aka samu ya tattalo na bayanan da ya ji daga annabi isa akwai surar yohana sukar marcus matthew abin da bulus shi bulus bai gamu da annabi isa alisatu wasalam ma shi ya zo bayan annabi isa da shekara saba'in shi ne wanda ya kawo bidiyoyi a cikin mai kiristanci shi ya fara kawo aƙidar cewa allah uku ne shi ya fara kawowa kiristoci su riki cross a matsayin simbol ɗinsu a matsayin alamarsu domin a da aka tsira shi wannan yahudan kaga da ce an kafa masa katako ne haka irin tsarin halittarsa amma haka baje hannunsa haka inda za ka tashi za ka kayi kama da mai cross kai dan adam ko? sau da haka bayan asai suka bashi ya zo ya zo na a wannan jikin cross ɗin tun daga safi har ƙarshen dami har daren ranar juma'a daga nan sai suka cusa shi a cikin mai akwati sai suka binne shi sai ran ladi suka yi kokarin su sake fito da shi a ran monday sai suka samu babu shi shi ne suke murnar ranar da ya mutu good friday kenan tun da kasan kiristoci suna murnar mutuwan annabi isa ne saboda suka ce allah ya zubar da jininsa ne saboda ya wanke zinuban mai bayi suna murnar suna kuma babban mamaki da bukala murna ta biyu shine yadda Allah ya dage shi zuwa mai zuwa sama dalilin kawai da suke gina cross saboda an tsere annabi isa a jikin abin da ya tsarin kama da mai da cross ban da wauta cross ya kamata su gina ma ko kuma akwati saboda ai cross din kaga ya zauna a cikin a kansa daga safa ne zuwa zuwa yamma ranar juma'a amma akwatin ya zauna a cikinsa tun daga yammacin juma'a har zuwa mai har zuwa safiyar litinin wannan shi yasa suke bikin good friday and May, easter monday saboda haka kun ga amma kuma ga sahabban manzon Allah da su ba su ci amarar manzon Allah ba qur'anin ya yaba su da cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah shine wanda ya taimake ka ya dauke ki addinin nan naka da taimako irin nasa da kuma gudunmawar da sahabbai suka bayar abin da yasa addinin nan ya dore ki nan ya ci gaba Allah ya taimaki addininsa ta hanyar sahabbai waɗanda Allah ya yaba su wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhum Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah Allah ya ce bayanin su yana nan a cikin at-taura da lijila ma Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفر منهم مغفرة وأجرا عظيما التوراة مدى الإنجيل أنبار الصحابة من الله أما سوكما sai ga wasu a cikin musulmai su ne mutanen banza a gurinsu su ne kafirai wa iyaz billahi saboda al'ambiya shaddun nasi bala'an al'ambiya thumma sa'an sa'annan bayan Allah na gari al'amsalu fal amsal sai kuma wanda ya ɗan kokari sai mutumin da ya dan gwada kwatanta yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarraba mutum ne gwargwadon addininsa fa in kana fi dinihi salabatan zida fi bala'ihi idan a cikin addininsa akwai me akwai nagarta in addininsa na da karfi sai a ƙara jarrabansa da kyau sosai yanda Allah zai wanke shi ya zamto lokacin da zai zo mutuwa ba wani abu tare da shi na zunubi wa in kana fi dinihi riqqa khufifa lahu idan addininsa wato babu dan akwai sako-sako a ciki to shi ma sai a masa jarrabawa sako-sako wala ya zalu bala'u bil mu'mini hatta yamshiya ala al-ardi wa laysa alayhi khati'a bala'i ba zai gushe ba yana sauka wa mumini har sai ya zamto ba shi da me da wani zanibi ko ko guda daya man yuridillahu bi khairin yusuf minhu mala albani yace akwai hadisin da shahararre inna ashadda nasi bala'an ko al'anbiya'u thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina me yalunahum annabawa sai waɗanda suke kusa da su sai waɗanda suke kusa da su sai waɗanda suke me kusa da su qala shaykh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala wa fi hadhihi al-ahadith dalalatun sariha ita cikin wannan hadisi akwai dalili na fili akan cewa annal mu'mina kullama kana aqwa imanan mu'mini duk lokacin da yake da imani mai karfi izdada ibtila'an Allah yakan kara jarabansa wa imtihanan da kara sa masa jarrabawa wal aksu bil aksi in kuma addinin sa akwai sakoko hakan nan jarrabawa sa ta zamto marar wahala ففيها رد على ضعفاء العقول والأحلام الذين يظنون أن المؤمن إذا أصيب ببلاء كالحبس أو الطرد أو الإقالة من الوظيفة ونحوها أن ذلك دليل على أن المؤمن غير مرضي عند الله تبارك وتعالى ما لنجي ففيها رد على ضعفاء العقول وانا أكوي ردي وانا ردي نيجا ماسو كلام هنكلي da rashin dogon tunani da dogon hangen nesa da kuma rashin ilimi cewa allazina nuna annal mu'mina wanda suke tsammanin cewa mu'mini idza usiba bi bala'in in aka jarrabe shi da wani bala'i kal kamar kurkuku ga wani annabin Allah go annabi Yusuf A.S. har ma kurkuku ta zamto me makarantarsa domin da ya je sai ya karantar da yan fursuna wanda ke gwada cewa in mutum ya samu dama ko cikin fursuna ne me yayi wa'azi aw tard ko a kule shi a shi da gari awul ikala ko a yi masa ritaya awul ikala ta milan wazifa ko a masa mai ritaya daga wani aikinsa wani hawi ma cewa idan aka ga mutum haka na samunsa wasu su dauka cewa an na zalika dalilun ala an na gairu mardiyin inda Allah ta baraka ta'ala sai wani dauka cewa ai wannan alama ce cewa Allah bai yadda da shi ba wanda kuma inda duniya ne Allah na bada ita ga wanda yake so da wanda baya so addini ne kadai Allah baya ba da shi sai ga wanda yake so malace wa huwa dhannun batilun yace wannan zato ne wanda yake batacce fa hadha rasulullahi wa huwa afdalul bashar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yafi kowa daraja kana ashaddan nasi hatta al anbiya'i bala'an yafi kowa har cikin annabawa ma yafi kowa shiga jarrabawa fal bala'u ghaliban dalilu khairin galibi in kaga jarrabawa ta zo maka to alama ce cewa alheri yana me yana biye baya walaysa nadhiru sharri walaysa nadhiru sharrin shi ba wai yana zuwa ne ya maka gargadi cewa ga sharri na me ba na ƙara tunkaro ka ba kama ya dullu ala zalika aidan al ati yace kamar da wani hadisi kuma yake ƙara gwadawa shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna a'zama aljaza'i ma'a idhamil bala' mafi girman lada da mutum ke samu ya kan same shi ne gwargwadon girman zunubin abin girman mai jarrabawarsa wa inna Allah a ahabba qauman ibtalahu Allah idan ya so mutane sai ya jarrabe su rabi ya falahu rida wanda ya yadda da jarrabawar Allah to shine zai samu yardar Allah wa man sakata falahu sakat wanda kuma ya yayi shi shine kuma zai gamu da mai fashin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda san a cikin hadisi ya ce kamar yadda abdurrahman ibn abi laila ya rawaita daga suhaib a rumi cewa bai na na hannu jalusun julusun inda rasulillah wata rana muna zaune a gurin manzon Allah sallallahu yana zaune da sahabbansa sai aka ga manzon Allah ya yi dariya sai suka ko eh, manzon Allah kuma ya ga basu tambaye shi ba sai ya ce musu ah ba za ku tambaye ni dan me nake dariya ba tare da wani dalili ba sai suka ce e ya manzon Allah dan me kake dariya ya rasu rasulullahi mun tambaye ka sai manzon Allah sallallahu alaihi cewa wato na tuna al'amarin mumini ne sai abin ya bani mamaki ya burge ni sai naga inna amrahu kullahu khair shi mumini duk lamarinsa alheri ne in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba salga in asabahu ma yuhibbu hamidallaha wa kana lahu khair in abin da yake so ya same shi an baka matar da kake so kasuwancin ka yana kyau aikin da kake nema ka samu matsayin da kake nema ka samu sai ya godiya wa Allah wa kana khairan lahu sai hakan ya zamto masa alheri domin godiya tana kara sa Allah ya kara maka wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid wa in asabahu ma yakrahu fa sabara kana lahu khair idan mutum kuma ya shiga wata jarrabawa sai ya haƙuri to nan ma alheri abin zai zama masa domin kuwa Allah zai canja masa zuwa ga abin da ya fi alheri inna ma al'usri yusra bayan kowane kunci akwai me akwai sauki walaysa kullu ahadin amruhu kulluhu khair ila almu'min babu wani wanda lamarinsa dukkansa alheri ne in ban da mumini kamar da manzon Allah sallallahu alaihi eh, saboda haka malam dai ya ci gaba da magana cewa wa shaqiya bi qatlihi man aana alaihi aw rabiya bihi shi sayyidina husain ibn Ali ibn Abi Talib kisan da ya same shi kashe shi da aka yi darajar sa ne ta kara daukakuwa darajar sa ne ta kara abin dagawa sama ya kara samun martaba ne a gurin Allah wanda kuma ya kashe shi wa shaqiya bi qatlihi man aana alaihi aw rabiya bihi duk mutumin da shi ya kashe shi kai tsaye ko mutumin da ya taimaka ko mutumin da ya bada umarni shi kuma mai. ya zamto marar rabo shaƙi wanda yake ɗan wuta فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظمت أن يقولوا inna lillahi وإنا إليه راجعون abin da Allah ya shar'anta wa mumine in dai mumine ne idan wata jarrabawa ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar da Allah ya faɗa cewa za a jarrabe ku kuma an jarrabe ku ga abin da za ku ringa cewa wala nabluwannakum bi shay'in wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un za a jarrabe ku da jarrabawa wanda suke mushiryayyu su ne waɗanda in aka jarrabe su da jarrabawa sai su ce me ga Allah muke daga Allah muke mu kuma ga Allah zamu zamu koma sai Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun waɗannan sune ne gamu da yabo da matsayi da tsakawa da kambamawa a gurin Allah subhanahu wataala su ne kuma wadanda suka zanto shiryayyu ash-shafi'i fi musnadihi imam ash-shafi'i ya rawaita a cikin musnadin shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya mutu wa asaba ahala baitihi min musibati ma asabahum iyalan gidansa suka gamu da jarrabawa da musiba irin dai abin da ya same su na bala'i sami irin ya yaqulu sai suka ji wani mai kira yana kira yana cewa ya ala baiti rasulillah ya ku iyalan gidan manzon Allah inna fillahi aza'an min kulli musiba yace musu wai ku sani cewa cikin wato kullum eh, in mutum ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah zai samu hucewar zuciya zai ji jajen da aka masa ya kwantar masa da hankali ko akan kowace musiba wa khalafa min kulli hali kuma Allah zai baida maka duk abin da ka rasa ka samu wa daraka min kulli fa'itin kuma zaka riski duk abin da ya kuce maka fa billahi fasiqu wa iyyahu farji'u yace musu da Allah ga Allah ku rike shi gangam ku samu tabbaci a gurin Allah ba za ku lakanta ba saboda duk mutumin da ya rayuwa rayuwa ta nagarta Allah ya yi alkawarin kiyaye masa mai iyalinsa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin wa iyyahu farju farju a gurin Allah ku nemi abin da kuke nema fa innal musaba min man hurima thawab domin al wanda ya gamu da asalin jarrabawa wanda ya fake fama da musiba shine wanda aka sa bai iya samun wato ladan da ake samu sakamakon jarrabawa ba fakanu ya raunahu alkhidar ja a yu'azzihim bin nabi sallallahu sai su iyalan gidan manzon Allah suna ganin wanda ya zo ya musu wannan magana don kawai an jini daga me daga wani guri suna ganin wannan khidr ne khidr ɗin Musa ba wannan yana daga cikin dalilan da wasu daga cikin malamai suke wato riƙewa a matsayin dalili akan cewa khidr yana nan a raye tunda kaga har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye gashi ma har ya isa da wani sako sai dai wannan kissa gaba ɗan ta ƙarya ce duk da an rawaice ta ba gaskiya bace ba duk san da suka zo suka yi bayanin cewa khidr din annabi Musa yana raye har yanzu ba gaskiya bane ba hadisan da suka cewa ba zai mutu ba har sai ranar tashin alkiyama ba gaskiya bane ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce wa sahabbansa ma min nafsin ya ce musu fawon ladhi nafsu muhammadin yi. na rantse da wanda ran muhammadu ke hannunsa hadisin jabir dan abdullahi haka daga bukhari da muslim haka nan daga abdullahi dan umar cikin muslim cewa ma min nafsin manfusatul yawm ya'ati alaiha mi'atu sana wa ya hayyatun ne idin manzo Allah ce babu wata shekara babu wani babu wani dan adam ba wani rai da me ma min nafsin ba wata rai da take raye a yau din nan aka bayan ƙasa ko wacce shekara ɗari zai sake maimaituwa mata kuma a ce tana rayu a ce bayan manzon Allah kuma ta ƙara shekara ɗari rai aljance ko dabba ko mutum babu shi inda ba gace da Allah subhanahu wa ta'ala yi ba ko tunda akwai togaciya da Allah ya faɗa cikin alkur'ani kamar misali ya ce kullu man alaiha fan wa buƙa wajen rabbika ko duk kowa ya mutu Allah yana nan a rayu sadaka wannan an ce kullu anan gudun kullu ne amma mai juz'iyya wai da ake cewa muna cewa kullu bid'atin balala muna cewa kullun kulliya ne a nan gudun amma kuma wani guri sai ce kullun juz'iyya ne ba wai mun ce babu kullun ba bane ba cewa muke yi ba kullu kulliya ce al'asulu fi kulli ana hatu fi umum ko min siyar al ba za ka ce ban da kaza ba sai in nasi ne ya zo ce maka ban da kaza idan nasi ya ce maka kullu bidi atin balala kowace bidi a ce inda an danganta ta zuwa ga mai zuwa ga addini ko sai ka ce a ah, ban da kaza da kaza to ko dai nassin ne ya faɗa maka ko ko ka karba daga manzon Allah ne kai tsaye ko ka karba daga gurin Allah ne kai tsaye duk wannan duk wannan ka faɗa kuma mun san ƙarya ne haka ne ko kuma kai kai gyara wa nassin ne cewa banda kaza banda kaza wannan ma ko musiba ne amma idan nassi ya ce duka sai kuma ce amma banda kaza shikenan kullu man alaiha a guri guda kuma Allah ce waya buka wajhu rabbika kaga anan gudun fa din ba gaba ɗaya ba banda Allah subhanahu wataala waya faɗa mana banda Allah ayan ta mana kullu man alaiha fan kuma an gane yanzu misali ta kullu bid'atin dalala illa bid'ata maulid shikenan sai mu yadda ko babu irin wannan وهذا حديث موضوع آفته كما رأيت القاسم ابن عبيد العمري وقد تابعه عبد بن ميمون القداح عند الطبراني في الكبير والقداح متروك ذاهب الحديث كما قال أبو حاتم الرازي والبخاري ولعل أحدهما سبقه من الآخر انظر السلسلة الضعيفة wannan zancen duka ba gaskiya bane ba cewa sayyidina khidr yana raye ibn hajar al-asqalani littafi yake da shi sukutum da ke bayani akan cewa khidr ya rasu khidr saboda waɗannan mutanen suna so su ce maka a ah, ai in khidir na raye saboda ka akwai iya yi kuma yana kuma annabi idrisa mana me na raye saboda ka bai sai su ce maka su ɗin sun fi annabi muhammadu matsayi ne in ka ce me a'a sai su ce maka a ah, to wa wannan muhammadu mana nan su duk da masu shine a ce annabi muhammadu yana nan a duniya saboda irin abin da suke cewa suna karba a gurinsa kamar wanda ce ya karba salatul fati ya kalatan ko in ba haka ba ya za a yadda wanda ya mutu yana dawa ne saboda ka su a gurinsa manzon Allah bai mutu ba saboda ka fadin Allah innaka mayitun wa innahum wa ma ja'alna li basharin min qablika al da afa in imita fahumul wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اقول su wannan aya wata da aiki ba ta da ma'ana kawai Allah ya faɗa ta ya faɗa ta ne amma ba wai da gaske ba kwarai to ba me to inda gaske ne dan me ba Allah ce innaka mayitun wa innahum zaka rasu sun ma za su rasu saboda ka sahabban manzon Allah hankalinsa ya tashi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da mata ruwan da suka yi suka binne shi duka ba gaskiya ba ne ba kawai drama suka yi a ba manzo Allah suka binne ba wannan ne wato consequence na ga wanda ce maza Allah na rai ko ba ka don su ce maka suna karban kaza don su ce maka idan suna wajirdi ko suna zikiri ko suna halara manzan Allah sallallahu alaihi yana zuwa ba haka ba da biya da biya ta bunƙasa suka ce ba manzon Allah ba hatta sayyidina Abubakar da Umar da Usman suna me sai na ali suna mai suna zuwa sau da haka yan uwana a dama in ka fara ta kaɗan sai ta ta ta bunƙasa ko ba haka ba da maulidi ya ake yi abinda ake yi shine taru a ci abinci a karanta tarihin manzon Allah daga baya sai aka fara kirawa yan makaranta suna mai karatu daga baya sai aka kirawa sai suna suna cancaba suna suna ado ko ana haduwa maza da mata daga baya sai aka fara zaga gari da ana za gari ana salati daga baya aka fara zaga gari ana mai ana waƙe daga baya aka ɗauki badujala ana mai daga baya sai aka ce a yi kowane sekta na rayuwa a yi masu na manzan Allah ko ana zaga gari eh, akwai nigas ɗin manzan Allah akwai salafawa manzan Allah akwai fulanin manzan Allah akwai iyamuran manzan Allah akwai 'yan ƙwallon manzan Allah ba ka ke yi ba akwai mai shatan manzon Allah me gaska ba to Allah sauke mu dama bidiya bata da zabiti in dai bidiya ce in aka fara ta to kai da ka kirkire ta bayan kwana biyu ka dawo sai sai ka dauka cewa baka sai ka ce kai wannan abu kai ma an maka bidiya akan me akan bidiya yan wani zamu daga nan gurin abun da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka hmm? yau